dokokin Allah kuma ƙa'idoji ba su canzawa. Allah ya ɗauki tawayen Isra'ilawa a matsayin babban laifi, kuma ya yi alkawarin zai sa su samu sakamako mai wahala idan suka ƙi su tuba. Allah ya yi magana da Irmiya, Ubangiji Allah na Isra'ila ya ce, La'ananne ne mutumin da bai yi biyayya da maganar alkawarin nan ba, wanda na umarci kakanninku a ranar da na fito da su daga ƙasar Masar. daga bakin karfe yana cewa ka yi biyayya da magana ta, ka aikata bisa ga abin da na umarce ka za ku zama mutane na ni kuma in zama allahnku domin in tabbatar da rantsuwana da na rantsewa kakanninku in ba su ƙasar da take cike da madara da zuma kamar yadda yake a yau irmiya goma sha ɗaya ɗigo uku biyar darasi Allah yana da ƙa'idoji na asali waɗanda ba za su iya lankwasawa ba, dokoki suna da asali amma masu sauƙi ne Allah ya tabbatar da cewa dole ne mu nisanci zunubi dole ne mu ƙaunace shi kuma mu ƙaunaci mu idan muka yi masa biyayya Jehova zai albarkace mu zai tabbatar da cewa albarkokinsa za su cika a rayuwarmu ta yadda za a ƙalubalanci sauran mutane su yi masa hidima kuma addu'a ya Allah don Allah ka bani alheri don bin umarninka ka bani alheri don sanka da makwabta bari albarkarku ta mamaye rayuwata domin waɗanda suka kafirta su ziga ni su bauta muku kuma da fatan za a yi waɗannan da yawa domin cikin sunan Yesu Kiristi nake yin bukatata amin